Hausawa Top TV tashar al'umma. Masu saurare barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin labaran yamma inda za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni akan abubuwan da suke faruwa a dangane da batu na yakin da ke shirin faruwa a ƙasar Nijar. A yanzu a cikin rahoton namu za ku ji cewa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya aikewa da majalisar dokoki wato sanarwa yunkurinsa zai tura sojojin Najeriya yaƙi ƙasar Nijar. Haka zalika a cikin rahoton namu za ku ji cewa hambararren shugaban ƙasa Bazin Muhammad ya nemi tallafi daga wato ƙasashen waje musamman Amurka a dangane da su kawo masa ɗauki a dangane da juyin mulki da sojojin nan suka yi masa a ƙasar Nijar suka kifar da kujerarsa. Haka zalika a Najeriya za ku ji yanda Bola Ahmad Tinubu ya cire sunan Shati daga cikin jerin ministoci ba'a da ya sanya ta a ciki. An mata murna, an taya ta murna, ita ma tana murna za ta zama minista. A yanzu Bola Ahmad Tinubu ya sanar da cire sunanta inda ya maye gurbin sunanta da na Dr. Mariya Bunkure. A cikin wannan rahoto namu da muke tafa da shi, za ku ji yanda Asadu Sinna ya yi wasu kalamai a kan batun yakan Nijar ɗin inda ya ce sam ba sa goyon baya. Don me yasa ba a je an yaƙi Mali ba da kuma Burkina Faso da suka yi juyin mulki sai Nijar ce a yanzu za a ce za a yaƙa? Wannan akwai lauje cikin nadi a cikin abin inda za ku ji abin da Asadu Sunna ya faɗa. waɗannan daga cikin wasu rahotannin ma ku gyara zama masu saurare domin jin wannan cikakken rahoto da muke tafa da shi. ga cikakken rahoton yanzu bari mu fara da batun nan na shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu a dangane da wato kwato mulkin ƙasar nijar inda ya tura takardar sanarwa ga majalisar wato dokokin ƙasar najeriya sanar da su cewa zai tura dakarun sojoji zuwa ƙasar nijar shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya shaidawa Majalisar Dokokin Najeriya matsayar da ƙungiyar ECOWAS ta cimma kan ɗaukar matakin soji a kan Nijar da kuma sauran wato takunkuman da aka ɗauka wato na lakabawa sojojin wato da suka yi juyin mulki. Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Goswill Afabio ya sanar da saƙon shugaban ƙasar inda ya karanta kai tsaye daga wasiƙar shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu da ya aike wa majalisar. Wasiƙar na cewa bayan abin takaicin da ya faru a Nijar inda aka hamɓarar da shugaban ƙasa ECOWAS a ƙarƙashin jagoranci na ta yi Allah wade da juyin mulkin kuma ta amince da ɗaukar matakan dawo da Nijar kan turbar dimokuraɗiyya. A wani mataki na dawo da zaman lafiya a ƙasar ECOWAS za ta fitar da matsaya. Za a rufe duk iyakokin Nijar da ƙasashenmu da kuma sanya ido don tabbatar da cewa an yi biyayya ga matakin. Yanke wutar lantarki da ake baiwa Nijar da neman goyon bayan ƙasashen duniya wajen aiwatar da matsayar ƙungiyar ECOWAS da kuma datse sufuri na jirgin sama daga cikin Nijar da ma wanda zai shiga ƙasar ta Nijar. rufe hanyoyin shigar da kaya Nijar daga Legas da kuma wato wayar da kan 'yan Najeriya musamman a kafafen sada zumunta game da shirin ɗaukar matakin soji a kan sojojin Nijar ɗin. A yanzu wannan shine sanarwar da Bola Ahmed Tinubu ya tura majalisar dokokin da ta sahale masa zai tura sojoji ƙasar Nijar ɗin domin kwato wancan mulki na kifar da mulkin bazum da aka yi wanda sojoji suka yi za a dawo da shi hannun bazum. A yanzu dai majalisar ta bayyana cewa za ta ba shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu wannan dama ta tura sojoji ba. Sai dai a rahotannin da suka gabata a kwanakin da suka wuce majalisar bata goyi bayan a tura sojoji kasar Nijar ɗin ba. A wannan karo ko sojojin za su amince? Wannan dai sai abin da aka ji daga baya. Yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa rahoto na biyu wanda yake bayyana bazin Muhammad hambararren shugaban ƙasa ya nemi taimakon Amurka da ƙasashen duniya akan su masa tallafi kan juyin mulki da aka masa. hamɓararren shugaban ƙasar Nijar ya roƙi Amurka da duka ƙasashen duniya da su taimaka wajen mayar da ƙasar kan tsarin mulki na dimokuraɗiyya bayan juyin mulki da aka yi masa a makon jiya. Cikin wata maƙala da ya rubuta a jaridar Washington Post, shugaba Muhammadu Bazum ya ce ya rubuta maƙalar ne a matsayin wadda aka yi garkuwa da shi. Rashin kwanciyar hankali na ƙara ta'azzara a ƙasar da ke yammacin Afirka tun bayan hamɓarar da shugaban ƙasar. A ranar Alhamis shugaban da ya jagoranci juyin mulkin Janar Tiyani ya sanar da yana kiran jakadin da wato suke ƙasashen Faransa da Amurka da Najeriya da Togo da su dawo gida domin kuwa aikinsu na ƙarshe ne ya ƙare domin a yanzu babu wata alaƙa tsakaninsu da nan. Cikin sanarwar da ya yi a gidan talabijin na ƙasar ya ce aikin waɗannan jakadu guda hudu ya ƙare. Nijar dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke samar da uranium wato a duniya kuma wata wato babbar hanya ce ga 'yan tirani daga arewacin Afirka da kuma wato Mediterranean. A makalar da ya rubuta shugaban ƙasa Muhammadu Bazum ya yi gargaɗin cewa matuƙar aka yi nasara kan wannan juyin mulki to hakan zai haifar da mummunan sakamako ga ƙasar da yankinmu da duniya baki ɗaya. Dole mu yi ƙoƙari domin kare abin da aka san mu a kai ciki har da tsarin dimokuraɗiyya da ake zaɓe da kuma mutunta doka da oda wanda kuma ita ce hanya guda da za mu samu ci gaba mai ɗorewa da yaƙi da talauci da kuma ta'addanci in ji bazin Muhammad. Ba za a taɓa mantawa da goyon bayan da mutanen Nijar suka nuna ba a wannan mawuyacin lokaci mai cike da tarihi. A ranar Alhamis dubban mutane suka fantsama kan titunan Yamai babban birnin ƙasar a wata wato zanga-zangar zaman lafiya da ta gudana domin nuna goyon baya ga mulkin sojojin. sun yi tur da matakin da kasashen afirka ta yamma suka ɗauka da ecowas na ƙaƙabawa ƙasar takunkumi na kuɗi da kasuwanci bazum wanda shine shugaban nijar na farko da ya gaji mulki wato ta tsarin demokuraɗiyya yana tsare har yanzu ƙarƙashin kulawar dakarun sojoji da suka yi masa juyin mulki a makon jiya wanda aka ayyana janar abdurrahman tiani a matsayin wato shugaban ƙasa wanda yake rike da ragamar mulkin a yanzu wannan dai shine jerin saƙon da wato bazin muhammad hambararren shugaban ƙasar ta nijar yi, inda yake kira ga wato dukkanin wato ƙasashen waje musamman ma amerika wato da su kawo ɗauki domin tabbatar demokuraɗiyya a ƙasar ta Nijar domin samar da ci gaba inda yake ayyana cewa tabbas idan aka bari wannan juyin mulki yawa kana to fa tabbas abin ba zai haifar da ɗa ido ba. To masu saurare yanzu kuma bari mu tafi zuwa ga batun tona asiri na kan dalilin da ya sanya ake so a yaƙi ƙasar wato Nijar ba wai kawai ECOWAS ce ke sanya ƙar ƙasar ba illa a'a ana so a yaƙi ƙasar Nijar ɗin ne dalilin wasu abubuwa. inda Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna ya farrake wannan sirri da ke tsakanin abin. gari da shi a cikin 'yan kwanakin nan an yi juyin mulki a ƙasar Nijar. Haka ne? Kuma mun riga mun san cewa a ƙa'ida ta musulunci in aka riga aka ce an yi juyin mulki to wanda da ya ya riga ya hau kujera ta shugabanci ko da ƙarfi ya amfani ya zama shugaba to haƙura ake yi saboda maslaha zubar da jinin al'umma ba a cewa sai an kawar da shi a yi mai a kawo wani duk wanda ya karanta littattafan aƙida na sunna ya san haka ake rubuce ahalin sunna a gurinsu duk mutumin da ya samu shugaba ko da ƙarfi ne ya zama shugaba to haƙuri ake a masa biyayya ba a cewa sai an kawar da shi an kawo wani shugaban domin kawar da shi a kawo wani shugaban bannan da za a kawo ya fi gyaran da za a yi wannan ita ce ka'ida a binciken da aka yi lokacin da janar sani abaci yana shugaban ƙasa a nan da aka yi juyin mulki a sararin a liberia da janar abaci ya ce yana so sai ya dawo da shugaban da aka ce ne a je a bincika tun a wancan lokacin an lissafa an kashe sojojin najeriya sama da mutum dubu biyu sannan an kashe kuɗi sama da dala biliyan dubu takwas aka kashe babban miliyan a sama da dala biliyan nawa biliyan takwas aka kashe a wancan lokacin to yanzu wannan bashin da ake magana za a ce za a ba mutane tallafi gaba ɗaya fa abin da ake magana za a ce ba shi dala miliyan ɗari takwas ne a wancan lokacin kuma ƙoƙarin dawo da wani shugaba sai da aka kashe sama da dala biliyan takwas to ballantana kuma a yanzu eh to sai yanzu yanzu haka na samu labari an ce sojoji suna nan suna atisaye a sakkwato suna nan suna me atisayi za su kai farmaki to shine Allah ya sakawa shugaban kungiya Sheikh Abdullahi balalu da alheri akan wannan maganar bai yi shiru ba kuma ya yi maganar da ya kamata yi a matsayin sa na shugaba na addini domin kakkumanta yankunan mu nan suna cikin matsala yankin yarbawa da yankin Inyamare babu inda yake da boda da Nijar amma mu a nan tun daga jihar kebbi a ah, sakwata tukunna sannan a zo ina ganin neja babu inda ta bola da ita babu akwai kebbi sakwato akwai zamfara ko akwai da ta bola ko zamfara katsina jigawa yobe sannan akwai barno a wayannan yankunan akwai alaƙa farko tukunna duk mutumin da ya kalli mutumin arewa da mutumin nijar ba su da bambanci bature ne da bai san zaman lafiya sai ya je idatsu daga can sai ije kawai ya ja layi can sai ya ce akwai bambanci tsakanin nan da can wanda in ka kalli addini da al'adar ba bambanci sai aka je aka ɗauko mutanen wani yanki da kuka saba da su ta fuka al'ada da addini sai aka haɗa ku da su kaga daga nan haka ki zaman me to wannan abun mu duba makomarsa mu gani idan yanzu ga irin su bandit da muke fama da su akwai irin su dogo gyaɗe a yankin jihar kebbi irin su turci irin su ɗan ƙarami irin su hallur sogogo irin su baleri ba iya magance matsalar tsaro ba a yanzu lokacin da aka riga aka shiga fitina ina rantse muku da allah wannan fitinar sai ta raunana harkar raguwar tattalin arzikin da ya rage a wannan yankunan kuma wallahi sai an ƙara shiga mai sai an ƙara shiga matsala bayan matsalar da yanzu dama ana cikinta to shi ya sa. mu dai mun faɗa ba za mu koyi ba ba ma goyon bayan yanzu wanda aka ba shi takarda fa ije ya kai wa mutanen Nijar Ɗan gidan Idris Debi ne na na shi fa soja ne fa ba a ji an yaƙe shi ba sannan kafin Nijar jihohi ƙasashe nawa ne suka yi juyin mulki a Afirka me yasa ba a yi taron dangi a kansu ba aka ce za a yaƙe su sai ƙasar Nijar za a tafi so da haka wannan abin da mutane ke kallon shi wallahi ba alheri ba ne wallahi kuma ba zai zama alheri ga mu da yankin ba idan an fara mutun da ba gwamnati ba ne iya abin da za mu iya shine bayani sannan mu sani cewa mutanen Nijar suna da haƙƙi akan mu na yin addu'a akan su Allah subhanahu wata'ala ya tunkuɗe musu wannan bala'i yaƙi kana sanin sanda kake fara shi ne amma ba ka sanin yaushe za a yi ne yaushe za a gama da haka suna da haƙƙi akan mu musu addu'a dama mu muna fama da tamu fitina kuma ba kai ƙarshe ta yi ba ga a sake tashi a je a ballo wata fitinar a shiga yaƙi yakin da zai shafi yankunan wallahi an kara shiga bala'i yanzu fa binciken da ake magana yanzu akwai fa 'yan Nijar 'yan Najeriya fa da ke Nijar sama da mutum dubu ɗari uku da ke gudun hijira yanzu dan Allah mutumin da mutanen ƙasar ka bala'i ya kore su suka shiga ƙasar ka ya karɓe su ya riƙe kai kuma babu wani mutum da matsi daga ƙasar shi ya koro shi ya shigo ƙasar ka sannan duk duk garuruwan da suke da alaƙa da najeriya ta fuskar boda ka tambaye su idan har 'yan ta'adda suka kawo musu in suka nemi ɗauki kafin jami'an tsaro daga najeriya su kawo musu ɗauki jami'an tsaro daga nijar sun kawo musu ɗauki yanzu dan allah irin wannan al'umma ta cancanta kuma a sake ɗaukar mataki na yaƙi a je a kai mata sannan yanzu ku lissafa daban da ke karatu a jami'o'i a nijar da sudan ta samu matsala jiya nake samun labari kusan kaso ɗari na ɗaliban da ke karatu a sudan da aka samu matsala da suka dawo najeriya kaso kusan tamanin cikin ɗari sun koma nijar suka ci gaba da karatu dala yanzu idan aka ji aka kai hari ina maganin karatu da haka wannan abun mu dai ba ma goyon bayan su ba ma goyon bayan a je a kai musu hari a ce ta hanyar fuskar yaƙi za a warware matsalar mu dai don muna da damar mu faɗi ra'ayinmu don ɗan ƴan ƙasa ma raguwa kowa yana faɗarwa to tun da mu ba za mu iya hana ba mu ba gwamnati ba ne to mutanen nan suna da haƙƙi na musulunci a kanmu mai musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tunkuɗe wannan bala'in da wannan musifa Allah ya tsare ƙasar Nijar Allah ya hana ta shiga bala'in yaƙi yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa ga rahoton namu na gaba inda za ku ji cewa ƙasar Najeriya wato bola ahmad tinubu ya maye gurbin shati wato da dr mariya a mazaunin minista bola ahmad tinubu da ya sanya sunan shati a mazaunin minista amma a yanzu ya canza ya maye gurbinta shugaba bola ahmad tinubu ya cire sunan maryam sheti a matsayin wato wadda za a naɗa kan mukamin minista inda ya maye ta da sunayen mutum biyu shugaban majalisar dattijai godswill a Fabio shi ne ya sanar da wato haka a wata wasiƙa da shugaban ƙasar ya aikawa majalisar kuma ya karanta yayin wani zaman juma'a da ya yi a yau. Sunayen mutum biyu da shugaba Bola Tinubu ya miƙawa wato majalisar sun haɗa da Petrus kayamu da kuma Dr. Maria. Ba a dai bayyana dalilin janye sunan Maryam Sheti a jerin ministocin da Tinubu ya yi ba. Rahotanni sun bayyana cewa da safiyar yau ne rukunin wasu mutane daga Kano sun yi dafifi a harabar majalisa don gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga nada Maryam Sheti a matsayin minista. Ranar Laraba ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya aika da jerin sunaye na biyu na mutanen da yake so a nada a matsayin wato minista ga majalisar dokoki. An bayyana sunan Maryam Sheti wato a matsayin wadda za a naɗa hakan ya janyo gagarumar muhawara musamman a shafukan sada zumunta game da cancanta da dacewar naɗata a matsayin minista matasa da yawa sun yi ta wato nuna goyon bayan su ga yunkurin naɗa maryam minista sai dai wasu kuma wato ba sa goyon bayan haka inda wasu suke batun cewa kujerar minista ta yi mata girma ba za ta iya rike ta ba wato a matsayinta na wadda take wato yarinya. Wannan dai shi ne batun da ake tattaunawa a kai inda Maryam Sheti yayin da aka sanar da ita a matsayin wato an cire sunanta ta ce ta gode wa Tinubu akan wannan mataki da ya ɗauka. To masu saurare kun ji dai abin da ke faruwa kun ji kuma abin da Sheikh Asadu Sunna ya faɗa akan da yi kadamin da ke faruwa. Ya Allah muna roƙonka Allah ka sa a sulhunta wannan al'amari kada ta kai ga a fito a yi wannan yaƙi. domin idan aka fito aka yi wannan yaƙi babu shakka 'yan najeriya ba kowa ne zai cutu ba illa mu 'yan arewa domin muna amfana da 'yan nijar suna amfana da mu kuma babu shakka yau in aka ce an kai wannan hari an yi wannan yaƙi to fa dukkan wata alaƙa da dangantaka da muhibba da son juna da ke tsakanin 'yan nijar da najeriya to fa za ta iya yankewa wanda ba ma fatan haka kasuwancin da yake mu ma kaɗai ya isa ya zamanto abin da za mu yi la'akari da shi ya kamata dukkan wani ɗan arewa ya fito ya kira zuwa ga bola ahmad tinubu ya nuna rashin goyon bayan bayansa akan wannan abu duk inda ake yaƙi a duniyan nan ko rasha da take yakar ukraine har yanzu ba ta kai ta ƙasa ba don haka abin da zaman lafiya bai bayar ba mu sani cewa to fa tashi hankali ba zai ba da shi ba da fatan allah ubangiji ya rufa mana asiri ya kuma kare ƙasar Nijar da ita da ahalin cikinta da ma ƙasashen musulunci baki ɗaya. To ba saurare me za ku ce a dangane da wannan rahoton mun gode.